Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci sha tara ashirin da biyar da kuma sittin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Alhamis 13 ga watan Yunin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mai fashin baki akan harkokin siyasa ya yi ƙarin haske akan irin ƙalubalen da sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya za su fuskanta. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana ra'ayinku a kai. Shin wane irin kalubale kuke gani sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya na tara za su fuskanta yanzu? Lambar da za ku kira ita ce biyu sufuli biyu, biyu sufuli biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum. Wani babban jami'in tsaro na Amurka ya ce yana da cikakken karfin imani cewar Iran ce ta kitsa harin da aka kai a kan jiragen ruwan nan guda biyu na jigilar man fetur da aka nakasa a tekun Oman. Wata muhimmiyar mashiga ce ta zirga-zirgar jirage da ke dauke da bai a tekun Iran. wannan jami'in ya nemi a ɓoye sunansa ya gaya wa gidan rediyon voa cewar suna da shaida mai ƙarfi da ke nuna cewar iran ce ta kitsa wannan aiki sai dai jami'in bai bayyana da wani bayani mai ƙarfi ba wannan farmakin dai ɗaya ne daga cikin har-haren da dama da aka kai a yankin a 'yan kwanakin nan waɗanda kuma amurka ke ɗora laifin kai su baki ɗaya a kan ƙasar iran ko da yake kuma har ya zuwa yanzu amurka ɗin bata ba da wata ƙwarar shaida da ke tabbatar da lamarin ba yau shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya kori babban jami'in kasar na man fetur wanda daga nan ne kasar ke samun fiye da kashi casa'in cikin 100 na kudaden shigarta a yau alhamis ne shugaba kiir ya ba da sanarwar koren ministan mai mai suna ezekiel lolgat inda kuma ya mai gurbin sa da wani da ake kira a Wall Daniel Chung. Shugaba Kirdai ya bai bayyana da dalilin korar jami'in ba, amma wani masanin harkokin tattalin arziki da ke can birnin Juba ya ce watakila korar tana da nasaba da zargin da ake wa God na cewar ya kasa bayyanar da yadda ake sarrafa kudaden da kasar ke samu daga man fetur kuma akwai alamar cewar ya karya wasu dokoki dangane da yadda ake saka kudaden gwamnati a ma'ajin banki. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a halin yanzu kuma al'umma sun ci al'amura sun ci gaba da komawa daidai a babban birnin sudan a khartoum inda dai kuma mutane suka ci gaba da kaiwa da kawowa da al'amuransu zirga-zirga a manyan tituna sun ci gaba da gudana bayan da ƙungiyoyin adawa suka kammala tarurrukansu da na zanga-zanga da yajin aiki. nan ba da jimawa ba ake sa ran wakilan masu zanga zanga za su sake komawa kan teburin tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin sojan ƙasar a hanyoyin da za a bi na maslaha. sojoji dai ke rike da mulkin kasar tun bayan da suka tumbuke tsohon shugaban kasar umar albashir a watan afrilu sun yarda za su saki fursunonin siyasa a cewan jagorar sulhu na musamman daga kasar habasha mahmud darir ana sa ana soma wasu gagarumin rawar daji na sojoji daga kasashe goma sha takwas a tekun baltic sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a cikin atisayen ba waɗanda aka girke su bane na dindindin a kasashen turai waɗanda aka girke su ne a jihar virginia ta nan ƙasar amurka wannan atisayen da aka yi wa lakabi da baltic operation ko kuma baltos shine atisaye mafi girma a kasashen turai da ya kunshi jiragen ruwa hamsin da jiragen karkashin ruwa biyu da jiragen sama talatin da shida da kuma sojojin sama fiye da dubu takwas wannan rawar dajin da aka fara tun ranar lahadi kuma za ta ci gaba har zuwa ranar 21 ga wannan watan tsohuwar al'ada ce da ta kwashe kimanin ƙarni biyar da ake yi gabatar da ita wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin ƙasar afghanistan ya hallaka aƙalla mutane takwas ya raunata wasu goma sha biyu jami'ai sun ce cikin waɗanda farmakin ya afkawa da aka kai a yau alhamis ya shafi har da wasu jami'an sojoji nasu Yusuf Aliyu Haran da nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya shekaran jiya aka kaddamar tare da rantsar da sabbin shugabannin majalisun dokokin kasar a karo na tara Dangane da wannan batu ɗazu na tuntuɓi mai fashin baki akan harkokin siyasa Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashin koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayarsa kowanne kalubale sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya za su fuskanta yanzu haka a majalisa ta tara bayan sun sha rantsuwar kama aiki ya kuma fara da amsa tambayar kamar haka. Wato akwai kalubale da yawa Ah, musamman kasan ah, yawanci yan najeriya sun jahilci menene ma aikin majalisa ah, in aka zaɓi ɗan majalisa kowa na masa ganin kaman shi ma daidai yake da me ake ce mashi bangaren zartarsa amma su babban aikin su shine ainihin tabbatar da sun yi doka wato saboda ainihin kyautatuwan rayuwar 'yan najeriya da kuma tabbatar da cewa majalisar zartarwa ta yi aiki da ainihin tsarin mulkin kasa wato duk abin da za a yi a ƙasa ya kasance ya bi dokoki waɗanda aka shimfiɗa a tsarin mulki na kasa akwai matsaloli da yawa wanda muke fama da shi a matsayinmu na kasa na farko dole ne su ainihin kau da siyasa da ke tsakaninsu zaɓe dai ya wuce sannan sai su fuskanci ainihin kalubale wadda kasar nan take ciki na farko akwai abun nan na tsaro wanda ya addabi daukacin kasar wato ba wani yanki na kasar nan da yanzu aka ce wai za ka bugi kirji ka ce yana zaune lafiya sannan mun dawo wajen kamar mu ce specific ban san yadda zan fitin na shi ba matsalolin jihohi haka yau mun koma jihohi akwai jihohin da suke fuskantar manyan matsaloli musamman a zamfara kaduna da katsina inda ainihin yan bindiga suka addabi mutane suke shiga ƙauyuka suna kashe al'umma dole ne su tabbatar da an yi dokoki wadda za su kawo zaman lafiya da kuma wato abin da ake kira reform wato canza yanayin hukumomi na tsaro na kasa yadda za su iya fuskantar matsalolin da muke wato fiskanta a wannan lokaci da abu na biyu kuma shine akwai matsaloli da aka samu ake samu kai ko kuma za mu ce aka samu tun daga shekara ta da sha biyar zuwa yau na ainihin kawo tarnaki a yadda ake kasafin kuɗi na ƙasar nan za ka tara bangaren zartarwa zai mika kasafin kuɗi amma sai ya zauna a wajen su wajen wata bakwai ko takwas kafin su ainihin mayarwa majalisar zartarwa don ta ainihin fara aiki da shi. To baka ganin suna ba da uzurin cewa su bangaren zartarwa ba sa kawo kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata? Eh wani lokaci yana zuwa don na iya tunawa kamar a 2015 kasafin kuɗin 2016 ya zo ne tun lokacin tun wuraren watan Satumba. wanda shi ne ba a tabbatar da shi ba har wuraren watan mayu na shekarar da ta shiga duk da akwai wasu matsalolin da aka bayyana na cewa wasu hukumomi na gwamnati sun ki zuwa wajen ainihin wato kare ainihin kasafin kuɗin su to amma dai yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta wanda yake ya kamata su fuskance shi dole ne wato in bangaren zartarwa ya tura ainihin kasafin majalisa su tabbatar da hukumomin gwamnati sun zo sun kare waɗannan kasafin kuɗi a kan lokaci saboda fara yi wajen kasa aiki. Mm. Abu na biyu kuma kafin akwai abin da suke na oversight function wato zuwa su duba irin ayyukan da aka bayar wanda yake suna cikin kasafin kuɗi da tabbatar da cewa an bi wannan kasafin kuɗin yadda yake wato yadda yake a dokar kasafin kuɗi za a bada ayyuka amma babu mai bibiya ya ga cewa wa'annan ayyuka an yi su kamar yadda suke a cikin abin da ake kira bill of quantity wato tsarin aikin da aka bayar din an yi shi yadda ya kamata kuma wato ya bi abubuwan da aka sa a cikin kasashen kuɗin ko bai ba hmm. wa'annan su ne wasu kamar ce kalubale da za su fuskanta kuma rigingimu na siyasa na shugabanci da kuma rabon mukamai a cikin majalisa ɗin kanta wanda in ba a mai da hankali ba zai kawo ainihin majalisa ɗin tarnaki. yauwa abin da nake so ne maka magana kenan kaga an gama raba kusan manyan mukaman majalisar amma za ka ga bangaren mm. kudu maso gabas zan ce ba su samu makami ko ɗaya ba eh, yanzu abin da nake so da in ce kenan mm. rabe-raben mukamai ya kare kusan manyan mukamai na majalisa din ya kare amma akwai wato bangaren da bai samu ainihin wakilci ba cikin wannan majalisa din saboda haka dole ne a duba saboda ainihin tabbatar da haɗin kai da kuma zaman lafiya a ƙasa a duba su ma wannan bangare din a musu abin da ya dace saboda majalisa din ba za ta yi aiki a cewa kawai wasu bangarori na kasan su ne kawai suke gudanar da majalisa din ba dole a samu ainihin representation wato wakilci daga sauran bangarori na kasa hmm, domin a samu haɗin kan kasar gaba ɗaya kenan domin a samu haɗin kan kasa da kuma a samu ci gaba na kasa din to daga karshe wace shawara zaka ba wa sabbin shugabannin wato dole ne a kauda son rai eh, kar ya kasance wato abun da su suke so wato su a matsayinsu na 'yan majalisa shine kawai zai zamanto abin da 'yan najeriya suke so akwai matsaloli da yawa najeriya na rashin aikin yi da talauci da gurgusowa hamada da zaizayar kasa wanda yake manyan abubuwa ne wanda yake mutane eh, ya kamata su mai da hankali a kai ba wai abin da kawai su su wato shi abin da ya dame su shine za su dauka ya zamanto shine damuwar kasa ba waɗannan su ne abin da ya kamata su fuskanta saboda ana zargin cewa shekara kuɗin nan da ya wuce kusan kasan kaman a tattalin arzikinta ya kusan durkushewa sannan da matsaloli na tsaro da sauransu eh, ya kamata su cire ainihin bambance-bambance da ke tsakaninsu na siyasa su fuskanci kasa a yanzu eh, saboda shi ne abin da tarihi zai tuna da su in ba su yi wa kasa aiki ba za su tafi a majalisa a ce majalisa ta tara a jamhuriya ta kaza sun zauna shekara hudu ba abin da suka yi wa ƙasa sai abin da ya shafi ainihin son ransu da kuma abinda yake na ci gaban kansu kawai Malam Kabiru dan ladi Lawanti kenan na sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wa muke da shi daga jihar Kano. Na'am, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga jihar Kano. Masha Allah, kai tsaye Tijjani Isa Fegin Malu karamar kuma kura ne a kan layi. To Tijjani Isa menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? To alhamdulillah har ga Allah su dai ba wani kalubale da za su fuskanta. Yan majalisu kenan. Ba wani kalubale da za su fuskanta tunda dai ba wasu ba sababbin yankan rake ba ne to amma ba ka ganin da yawa daga cikinsu sababbi ne a tare da ni eh ina tare da kai ba ka ganin da yawa daga cikinsu sababbi ne zuwa majalisar ne Allah dan annabi duk wanda suka je hello kana jin mu to ina jin ku to he, eh, muna jin ka kana magana da Ismail Haruna daga Kaduna Zaria To menene ra'ayinka? Yawa ra'ayina shine na wa'annan 'yan majalisu da aka zaɓa su da su tsaya su ma mutane abin da ya kamata. To amma wani irin kalubale kake ganin za su fuskanta? Ganin yadda eh, majalisar da ta gabata ta kare. Akwai sababbi wanda suka je ba san ta inda za su fara ba. To kaga akwai bambanci da wanda su sun taɓa yi. Mm. amma muna kyautata musu da su insha Allah to mun gode malam Isma'ila daga Isma'ila to daga jihar Kaduna kuma bari mu je Taraba muke da shi a Taraba eh muna jin ka eh ni ne mai suna waiwai ko dai daga Taraba to waiwai to menene ra'ayinka eh ra'ayina akan sabobin yan majalisa wanda suka doki rantsuwa cikin kwanan nan mm. akwai kalubale da yawa a gabansu musamman ma maganar tsaro hmm. shine babban abin da ke faruwa a kasan nan sai in ba su haɗu sun fahimci juna sun cire bambance-bambancin siyasa da na son juciya ba to kasan nan ba san inda za mu shiga ba amma idan har sun kinta hankulansu wuri ɗaya suka yi tafiya akan agida ɗaya hmm. to lalle za a sawo kan matsalan tsaron da wanda ya addube mu a cikin wannan kasan. To mun gode waiwai daga jihar Taraba to yanzu kuma bari mu je jihar Niger wa muke da shi a Niger. Rahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To mai wankin hula menene ra'ayinka? To ni ra'ayina gaskiya majalisun ɗan majalisun nan namu yanzu ba su da wani kalubale saboda duk abin da suke nema na farko sun same shi. Amma kalubalen da ke a kan su rashin su tsaya su yi kasa aiki ya kasance a ga aiki a kasa ba a fatar baki ba ko a rubuta a takarda a aje a ce za a yi ku ba a yi ba ko kuma an yi ba a yi ba shine kalubalen su. Wato su ringa bibiyar ayyukan da aka rubuta a takarda su tabbatar an yi kenan dama yana ɗaya daga cikin aikin su. Yawwa a ganshi a aikace to mm. shine kawai mafita gare su amma da zaran ba su yi ba to alhakin mutane ba zai basu ba abin da muke kira da su kenan. To mun gode mai wankin hula to daga jihar Niger bari mu matsa jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ah, Sana ya Suleiman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna. To ya umene ne ra'ayinka? Wato ra'ayi na shine eh wayannan 'yan majalisu suna da kalubale a gaba su kalubalen kuwa shine wancan majalisa da ta shuɗe akwai matsaloli da ta bara shi wannan majalisa. dole sai sun yi kokarin sun ta ainihin yadda za su tafiyar da wannan ah, majalisa ta yadda za a kauce wa wayancan matsaloli da saurarake su. sa'in nan kuma dangantaka ana bukatar dangantaka mai karfi tsakanin su da bangaren zartarwa dangane dai duk abin da za yi ana yi ne don talaka ya ji daɗi kuma don kasan a samu ci gaba a kasan a samu zaman lafiya da saurarake su to duk muna fatan mu ga wannan a majalisa da saurarake su kirana daga karke su kansu 'yan majalisa yan Allah ita maganar siyasa ko kabi To mun gode Malam Ya'u Suleiman har yanzu dai muna jihar Kaduna wa muke da shi? Ah, da Yarima Abubakar kasuwan magani. To Yarima Abubakar menene ra'ayinka? To a gaskiya ni na ganin kalubalen da ke gaban 'yan majalisa a kalubale ne wanda ma iya cewa in ma har akwai shi su ne za su kirkira ma kansu waɗannan kalubalen. Amma matukar za a yi aiki tsakani da Allah kuma za a yi aiki domin 'yan Najeriya ni ina ganin kalubale ne in ma za a samu ba masu yawa ba kuma ba wasu wanda za su kawo musu ciwon kai ba. domin ko matukar aka mai da hankali a ganin an faranta ma 'yan najeriya rai a yayin gudanar da ayyukansu babu shakka za su ga haske za kuma su ga nasara kuma za su ga sauƙin tafiyar da ayyukan nasu a majalisun dokoki baki da domin To mun gode Yarima Abubakar daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa minke da shi daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum salam da wa muke magana? Idris Zakariya Mamada daga Kefi na France. To menene ra'ayinka? Ra'ayina a nan shine gaskiya wannan 'yan majalisu suna da kalubale a gabasu. A inda abin da ya faru da ainihin waɗancan saurin 'yan majalisu da suka wuce. Saboda jayayyar da suka yi da gwamnati ba su bari an yi matalakawa aiki ba. Suna aka zo zaɓe, kaga su ba zaɓe su ba. to su ma idan suka lura da wannan suka ba gwamnati haɗin kai a kai aiki yadda ya kamata insha Allahu in an sake dawowa zage za a zage ya kamata abin da za su yi ba kenan to kai kana ganin ba wani kalubale da za su fuskanta a kalubalen shine wannan kawai irin wannan kalubalen shine wanda kan suka fuskanta da su suna ganin cewa sai da su ne za a kafa gwamnati suka bijire saboda babu ra'ayinsu ba mm. su ma waɗannan in suka yi haka To mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa? Yalo, awalu ne daga Babura. To awalu daga Babura menene ra'ayinka? Ra'ayina ni ina fatan wannan majalisa da ta samu Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Abubuwan da suke faruwa da aka yi a baya Ubangiji Allah kai maimaita mana irin Shi ne fatana. To ba wani kalubale da kake ganin za su fuskanta? a insha Allah mu addu'a da muke musu tunda Allah sa mun zaɓe su Allah haɗa mu da su muna addu'a ubangiji Allah mana jagoranci akan wannan al'amarin to amin mun gode a walu babura daga jihar Jigawa yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi Assalamu alaikum kana magana da injiniya da guri kauran Yankari to amma alaikum assalam injiniya menene ra'ayinka a ra'ayina ga sababbin 'yan majalisu da aka rada su don yanzu dawowa na daga abuja kenan wurin murnan kamaran su aikin su mm. muna musu fata alheri da kuma abin da za su sa a gaba ita jam'iyyar su mm. gane cewa fa jam'iyyar za a zo a sake zaben su kuma talakawa ne masu zaben nan mm. ah, sannan kuma duk abin da za su yi su haɗa kai da ko da ita majalisar zata zuwa na ƙasa wadda haka to mun gode injiniya yanzu kuma bari mu je jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger mai magana Bello daga jihar Niger to Bello menene ra'ayinka eh ni ra'ayina shine amma majalisun nan da Allah ya suna muna lallai suna tare da Baba Buhari saboda mun san babu hali mutum ne nagari na halin kwarai sai sa muka zaɓe su muka zaɓe kuma babu buhari saboda sai mutum daga aiki to mun gode bello muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu to yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice tsohon dan majalisar dattawan najeriya daga jihar kaduna sanata shehu sani ya kira ga gwamnatin kasar da ta gyara babban filin wasa na kasa da ke abuja a maimakon tsayawa kaɗaya ga sanya masa sunan marigayi chief mko abiola a jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana raɗawa filin wasan sunan abiola a jawabinsa na ranar bikin demokuraɗiyya na farko da aka gudanar a ranar 12 ga watan yuni domin karrama biolin wanda aka ayyana shi ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 12 ga watan yuni shekara ta 1993 wanda gwamnatin soji ta wannan lokaci ta soke to sai dai duk da yake sanata shehu sani ya yaba wa shugaba buhari akan ɗaukar matakin a shafin na twitter amma yana ganin ya kamata a yi amfani da wannan damar domin yin gyara na musamman ga filin wasan wanda ke cikin halin ni yasu domin a ce sa ko ba komai marigayi a biola babban jigo ne na gaban wasanni a najeriya yar wasar kwallon kafa ta kungiyar kwallon najeriya mata ta super falcons a asisat oshola ita ce ta lashe lambar gwarzuwar wasan da kasar ta fafata da jamhuriyar kasar Koriya a wasan gasar cin kofin duniya ta mata jiya a kasar faransa oshola sabuwar 'yar wasar kungiyar barcelona ta kasar spain ta zari kwallo ta ruga ta kuma zura ta ragar Koriya. wanda ya kara tabbatar da nasarar najeriya da ci biyu da nema a wasan wannan ne wasa na biyu da najeriya ta buga a matakin rukuni-rukuni na gasar to amma kuma shine karon farko da ta sami nasara biyu bayan kashin da norway ta bata da ci uku da nema a wasansu na farko na gasar a kasar ingila an fitar da jadawalin fafatawa a gasar firimiya ta kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 wacce za a soma a ranar 9 ga watan agusta zakarun gasar manchester city za ta soma fafutukar kare kambin nata karo na uku a jere tare da karawa da kungiyar west ham united a ranar asabar goma ga watan na agusta to sai dai mai mara mata baya wato liverpool da ta lashe gasar zakarun turai ita ce za ta soma buɗe gasar tun a ranar juma'a tara ga watan tare da fafatawa da sabuwar shiga norwich city karon farko a tarihin gasar an fito da tsarin bada gajeren hutun buga wasannin gasar na tsakiyar kakar wasanni a watan fabrairu wanda zai kai har na tsawon makonni biyu yayin da kuma ake sa ran soma amfani da tsarin mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a gasar a wannan kakar wasannin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala kafin mi sallama ga yusuf ya dawo da labarai amma a takaice To Mala Hafiz a takaicen shine wani babban jami'in tsaro na Amurka ya ce yana da cikakken karfin imani cewar Iran ce ta kitsa harin da aka kai a kan jiragen ruwan nan guda biyu na jigilar man fetur a nan gabar tekun Oman. Muhimmin wannan wani guri ne wanda ke da muhimmanci ga zirga-zirgar jirage masu safarar mai. yau shugaban kasar sudan ta kudu salva ya kori babban jami'in kasar na man fetur wanda kasar wannan hanya ita ce kusan fiye da hanyar da kasar ke samun kudin shiga da suka kai kashi 90 cikin 100 a kasar. a halin yanzu kuma al'amura sun koma daidai a kasar sudan a babban birnin khartoum inda mutane suka ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum baya ga zanga-zanga da ta kwashe tsawonin matanni ana gudanarwa tun bayan ture shugaban kasar umar al da aka yi a watan afrilu to masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu Tian. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.